This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niyya da murya arewa kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suka so suna iya daddangula voahouse.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 25 ga watan yuni da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri. Amma kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa ga Ibrahim da kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce daga yanzu gwamnatin Amurka ba za ta tuhumi iyalai Amurkawa da laifi ba idan suka nemi cimma jituwa da 'yan ta'adda masu sace mutane an yanke hukuncin kisa a hukumance ga wanda ya kai harin bom din nan yayin gasar gudun fanfalakin birnin boston dokar Sanayef. gwamnatin jihar alabama ta amurka wato gwamnan jihar alabama na amurka robert bentley ya ba da umarnin a kauda tutar nan wadda ake mata ganin alamar fifikon bakar fata bisa wato eh, farar fata bisa eh, bakar fata ta yan gamayya ko kwamfidar daga ginin majalisar dokokin jihar to madalla kanun labaran kenan bayan labaran za ku cewa har yanzu ba ta kare ba a majalisar dattijan najeriya domin ko jami'ar apc ta aiko da sunayen wanda take so a zaba a sauran mukamai amma kuma sanatocin cewa suke yi daidai da aka saba yi tun daga farkon wannan demokradiyya duk shugabanni na wannan majalisar dattawa ita jami'a mai rinjaye wani lokaci ta kan ce to kenan ga mukami kaza ya tafi wannan shiya kaza mukami kaza ya tafi wannan shiya kaza wani lokaci ma ba ta sa bakinta shi ma tsohon sanata nuhu aliyu cewa ya yi ungulu da kan zabo da aka haifa a majalisar dattijai akwai matsala a wuri na fa bai ba domin ba za a yi an gudu da kan zabo senate president dan apc deputy senate president dan pdp senate leader dan pdp wanda ke history na najeriya gaba daya ba taɓa yin haka to mutanen da rikicin boko haram ya rutsa da su sun ce suna jin tsoron fara aikin noma a gonakinsu ko saboda me cewa wannan abun da tsoro ne domin sun da nakiyoyi cikin wayannan gonaki kuma in kana cikin ka shiga cikin gonan kamar zaka je ka gagawa zaka je ka ga kasuwa ya rube wanda ba bi ne ba sa'ilin nan grace alheri Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya masu azumi kuma an yi sukuru lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban amurka barack obama ya ce daga yanzu gwamnatin amurka ba za ta tuhumi iyalai amurkawa da laifi ba idan suka nemi cimma jituwa da 'yan ta'adda masu sace mutane ko suka biya kuɗin fansa don kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su dole ne mu kyautata a cewar mr obama a jiya laraba yayin da yake ba da umarnin yin garan bawul ga manufofin amurka bayan sake nazarinsa na tsawon watanni shida ya yi alkawarin cewa gwamnati za ta yi amfani da duk ikonta don ceto amurkawa waɗanda aka yi garkuwa da su a ƙasashen waje wannan ya hada da kai wato hada kai sosai da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin kamar musayar bayanan sirri da 'yan uwansu da kuma aiki tare da ƙungiyoyi masu zaman kansu don a gano a kuma ceto waɗanda aka yi garkuwa da su ko da yake amurka na iya tattaunawa da masu sace mutane ko kuma masu shiga tsakani a madadinsu su shugaban na amurka ya ce ba za a canza daɗaɗɗiyar ƙa'idan nan ta amurka ba ina mai ƙara jaddada cewa gwamnatin amurka ba za ta wato daidaita da ƙungiyoyin ta'adda da ke rike da amurkawa ba misali ta wajen biyan kuɗin fansa a cewar shugaban na amurka ya ƙara da cewa kuma na san wannan zai kasance wani abu da jama'a za su yi matuƙar muhawara a kai mawuyacin al'amari ne mai kuma sosa rai musamman ma ga iyalai a cewar obama ƙungiyar rajin kare 'yan jaridar nan da ke birnin new york committee for eh, to protect journalists a turance wadda ƙungiya ce mai wakiltar mutanen da yanayin aikinsu ke sa su saurin fadawa hannun 'yan ta'adda ta ce ta yi maraba da wannan sauyin an yanke hukuncin kisa a hukumance ga wanda ya yi kai harin bom ɗin nan yayin gasar gudun famfalakin birnin boston zokar sanayef saboda mummunan harin nan na shekara ta 2013 wanda ya sanadin mutuwar mutane uku da kuma raunata wasu 264 wani alkalin kotun tarayyar amurka ya zartar da hukuncin kisa kan sanaya a hukumanci a jiya laraba kamar yadda kwamitin mutane sha biyu masu taimakawa alkali yanke hukunci ya ba da shawarar a yi a watan jiya da aka ba shi damar yin magana a bainar jama'a kafin yanke hukuncin sai sanayef ya roƙi gafar waɗanda abin ya ritsa da su na yi nadama da rayukan da na halakar da wahalar da na janyo muku da kuma ɓarnar da na yi ɓarna marar gyaruwa a ta bakin sanayef ɗan shekaru 21 da haihuwa wadda ita ce maganarsa ta farko a bainar jama'a cikin shekaru wato shekaru sama da biyu da suka gabata ya ƙara faɗa musu cewa ina muku addu'ar samun sauƙi da waraka a jawabinta bayan yanke hukuncin attorney general ɗin shari'ar amurka loretta lynch ta zargi sanayab da aikata abin da ta kira ta'addanci na rashin imani da tausayi ta ce babu irin hukuncin da zai iya huce zukatan waɗanda aka kashe musu ƙaunatattun 'yan uwa to amma hukuncin kisan ya dace da mummunan laifi irin wannan gwamnatin wato gwamnan jihar alabama robert bentley ya ba da umarnin a kau da tutar nan wadda ake mata ganin alamar fifikon farar fata bisa bakar fata ta 'yan gamayya ko confederate daga ginin majalisar dokokin jihar ajiya laraba bayan kisan baƙaƙe tara da aka yi a makon jiya a jihar south carolina ya sake tayar da takaddamar da ake yi kan wannan tuta mai alaƙa da yakin basasa bantale ya bayyana kasancewar tutar da abu mai ɗauke hankali daga muhimman al'amura ya ce wato ya ce sauke tutar kawai ne ya kamata a yi su ma 'yan majalisar dokokin jihar south carolina za su yi muhawara kan batun kauda tutar daga harabar ginin gwamnati bayan da gwamnar jihar nickel habley ta faɗa ranar litinin cewa lokacin kawar da tutar ya yi gwamna hadley ta ce a yayin da wasu da dama a jihar ke girmama tutar wasu na ganin ta a matsayin matunar irin kuntatawar da aka yi musu a baya matashin nan farar fata wanda ya bindige amurkawa baƙaƙen fata tara har lahira a wata majami'ar charleston a jihar south carolina a makon jiya mai nuna bambancin launin fata ne da ya amsa sunansa wanda aka ɗau hotonsa ɗauke da wannan tutar manyan kantuna da dama a amurka ciki har da sears da walmart sun ce za su daina sayar da duk wani abu mai nasaba da wannan tutar a halin da ake ciki kuma a jiya laraba an yi gabatarwar ban girma a ginin majalisar jihar magawar ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin wanda fasto ne kuma ɗan majalisar dattawan jihar mai suna clement pinkney da keken karusa dai aka kai gawar wurin mataimaki na biyu na shugaban kasar burundi ya tsere daga kasar ya kuma yi tur da yunkurin shugaba pierre nkurunziza na yin tazarci gabius kiri ya gaya ma gidan talabijin din faransa na france 25 wato 24 jiya laraba cewa yana adawa da abin da ya kira haramtaccen wa'adi na uku da shugaban ke nema mai baiwa shugaban shawara kan harkar jarida willy nyamitiwe ya wato ya mai da martani ta kafar da zumunci ta twitter da cewa waƙar da ke nake rairawa a zuciyata ita ce allah ya raka taki gona ana kyautata zaton mataimakin na biyu na shugaban ƙasar burundi na ƙasar belgium fadar shugaban ƙasar ta gaya ma muryar amurka cewa rufi kiri ya kai ziyarar aiki ne tun 'yan kwanakin da suka gabata yunkurin mr nkurunziza na sake tsayawa takara ya tayar da mummunar zanga-zanga a bujumbura babban birnin kasar wadda ta haifar da wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a watan jiya masu sukar wannan yunkurin sun ce ya saba ma tanajin kundin tsarin mulkin kasar na wa'adi biyu da kuma yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen yakin basasa to amma kotun kundin tsarin mulkin kasar ta burundi ta ce shugaban na iya tsayawa takara To labaran duniya kenan kuka saurara. To bari faro takon daga birnin tarayyar Najeriya inda har yanzu tsuguna bata kare ba game da batun zaben shugabannin majalisar dokokin kasar. Ga Nasir Adamu ya da karin bayani a cikin wannan rahoton. jam'iyyar apc mai rinjaye majalisun dokokin najeriya ta ce biyo bayan sulhu musamman ma da 'yan majalisar dattawa ne ya sanya ta aika jerin sunaye da take so a bawa sauran manyan mukamai a majalisar binciken da na gudanar ya nuna jam'iyyar tana so a naɗa sanata amir lawan a matsayin shugaban masu rinjaye inda george akume zai zama mataimaki shi kuwa sanata farfesa shola adeyeye mai tsawatawa abu ibrahim mataimaki mai malabu ni shine sakataren jam'iyyar a jam'iyyance mun rubuta wa shi shugaban majalisar dattawa da kuma shugaban majalisar wakilai a matsayin su na 'ya'yan jam'iyyar apc abinda muke bukata a gare su shine su bi umarnin jam'iyya shine abin da yanzu jam'iyya take jira daga gare su caucuses na zones inda ake magana dukkan su 'ya'yan jam'iyya ne wannan ba abin da ya sa dan wani jam'iyya cikin wannan magana abin da ya shafi jam'iyyar apc jam'iyyar apc apc tana da hurumi akan abin da ya kamata a yi a majalisa wanda suka gani za su yi masa jagoranci a wa'annan shiyoyin wannan shine abin da jam'iyya mun samu maslaha ne na sulhu yadda majalisar tarayya din nan za ta tafi a dunkule a tsammanin mu ba wanda zai fito a matsayin dan jam'iyyar APC yayi wa jam'iyyar nan terere in ba manta ba da ta da ke mara baya ga Bukola Saraki na ganin da jam'iyyar ta ba su damar zabar waɗannan mukama a tsakanin su maimakon turo sunaye da zai zama kamar fifita wasu kan wasu ga ma abin da sanata Danjuma Goje ke cewa a da aka saba yi tun daga farkon wannan demokradiyya duk shugabanni na wannan majalisar dattawa ita jam'iyya mai rinjaye wani lokaci ta kan ce to shi kenan ga mukami kaza ya tafi wannan shiya kaza mukami kaza ya tafi wannan shiya kaza wani lokaci ma ba ta sa bakinta su sanatoci su suke zama in ba su mukami misali yanzu mu jihar arewa maso gabas idan an ba mu mukami misali na shugaban masu rinjaye to mu sanatocin wannan jihar arewa maso gabas mu za mu zanna a cikin mu ce to ga wannan shine mu shiya shiya da aka ba su sauran mukamai su ma karasi a takaice abin da ke nufi shine su sanatoci su suke zaben shugabannin su ba a turo musu shugabannin su daga sama to shi yasa abin ya daure mana kai don saboda yanzu jami'ar mu tana kokari ta sake kuskure na biyu tana nema ta turo mana shugabanni daga sama kuma haka haka abin ba zai kyau ba masanin harkokin shari'a barista mai nasara ya ce tun farko da da suka zaɓi bukola ba su saba wa tsarin mulki ba sai dai rashin biye muradun jam'iyya fuskar doka zaɓe an yi zaɓe kuma zaɓe ya yi daidai waɗanda ba su nan to dama siyasa abu ne na kutungwela abu ne na murɗe-murɗe abu ne na yaya ka iya kiɗi ya ka iya rawa su waɗanda aka kada ko kuma suke ganin masu suka ci zaɓe ba su suka fi cancanta su ci zaɓe to su ne suka kwanta ba su tashi suka yi aikin su da ya kamata ba har abu ya kai ga haka shin majalisa za ta amince da sakon uwar jam'iyyar ko dai za a maimaita tarihin baya ne. 'Yan majalisar dai saura kaɗan wasu su sha ta daga tsakanin masu goyon bayan wasikar jam'iyya da masu son a bari mai rabo ya ɗauka. Nasura da Maili Kamilar Amurka daga Abuja. To wannan batu da ake a majalisar dattijai wakilinmu na jihar Neja Mustapha Nasir Batsari ya tambayi tsohon Santa Nuhu Aliyu yadda yake kallon wannan ba badakalan shi ko ga abin da yake cewa. To ni dai wannan yadda aka yi na senate a wuri na fa bai ba domin ba za a yi angulu da kan zabo ba senate president dan apc deputy senate president dan pdp senate leader dan pdp wanda ke history na najeriya gaba daya ba taɓa yin haka ba ni dai wannan ya nuna min cewa apc ba su haɗa kai yadda ya kamata ba domin da kamar apc sun haɗa kansu yadda ya kamata don haka bai faruwa ni kuma gani na <clears throat> tun da ke wannan abin bai taɓa faruwa ba an yi shi ne da gangan to akwai wani abin zai biyo baya me tunaninka eh, me zai biyo baya kake eh to in ba hankali ba take-taken da nake gani in apc ba sa da kansu ba pdp za ta musu yankan baya kamar yaya kina yankan baya a ah, yankan baya shine a yanga da ake yi a ta yanga da ake yi dole sai abin da pdp ke so za a yi saurara ka je saurara ka je ne simple majority a senate yana kawo yi doka yadda ake so amma a ce wai an samu wani rashin jituwa da yake har za a hidda wani kaman deputy senate president sai ka samu two-thirds baka da two-thirds baka iya wannan to kuwa yadda ake a yanzu apc suna da senators guda hamsin da wani abu hamsin da bakwai pdp suna da arba'in da tara ne ko mm. to kaga ashe suna kan kunnen doki wanda zai iya raba gaddaman nan shine shugaban kasa shugaban kasa yana iya aiki da kowa yana iya taka tsantsan da yake duk duniya za ta gani cewa lallai shugaban kasa taka tsantsan yake yi tun da yake senate president ya sami wannan shugabanci da ƙuri'an pdp shi ne ya samu shugabanci to kaga ashe akwai wata ƙullalliya da bamu sani me za ta biyo ba to Allah kyauta mutanen da rikicin boko haram ya rutsa da su kuma suka koma gidajen su kwanan nan sun ce suna son su yi noma amma suna jin tsoron shiga gonakin nasu ga da ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton cikin makonnin nan da al'ummomi da dama ne fa suka samu komawa yankunan su da kwato daga hannun mayakan boko haram to sai dai kuma da alamu waɗannan al'ummomi yanzu haka fa fama da matsaloli da dama domin ko baya ga mahallansu da aka lalata da rashin asibitoci makarantu da kuma gadojin da aka dasa wa nakiyoyi wata matsala da al'ummomin yankin ke fuskanta a yanzu ita ce ta rashin abinci yayin da wasu ma ke tsoron fara aikin gona duk da cewa damina na kankama. ana ruwa kuma ana noma amma cewa wannan abun da tsoro ne domin sun daddasa yi cikin wayannan gonaki kuma in kana cikin ka shiga cikin gonan kamar zaka je ka gagawa zaka je ka ga kasuwa ya rube wanda ba bi ne ba kuma irin wannan akwai hatsari kamar mu manoman mijika madagali to so muna tsoro don din mun je gona muna tadda abubuwa iri-iri kamar kasusuwan mutane gawaki suna zaune kuma muna tsoro kila akwai abin da aka binne mai yiwuwa irin bom ya tashi maganar rayukanmu to idan ba ku noma ba wani matsala ku iya fuskanta to matsala kam dewa domin sai gwamnati ta tashi sai domin zai yi rashin abinci zai yi karanci kuma in ba yi noman ba gashi mun dawo kuma ba abin da za mu ci dole ne ya zamanto akwai karancin abinci dole gwamnati ta saya. Da yake karin haske wani masani a harkar noma Alhaji Musa Yakubu ya gargadin cewa. Kaga kanakin ba akwai wani suna ta wajen mai da sauran suna an samu bom ya fashe wanda bai irin wanda aka yi abandani. To irin wannan abubuwan kuma da yawa ma da yawa suna tsoro don lokaci kana tafiya cikin daji ka ga bindiga ka ga wanda da ta lalace wani lokaci ma ba tabbas cewa tsaron ya tabbata kuna zaman zaman ku sai ga sun bullo ta madagali an samu wannan matsala kwanakin nan da suka bullo ta wasu ƙauyuka suka halaka mutane to akwai wannan zaman da har yanzu kuma dole ne zai shafi harkar noma to kuma idan ba a noma a wuraren ba me kake ne ka iya faruwa a tun ba a noma ba dole ya shafi abinci don wayannan yankunan sanannun wajaje ne da ta harkar noma abinci yawan mutanen wajen manoma ne in ba noma kaga dole a fuskanci matsalar yunwa a yanzu ma dai tuni fa batun ya kai ga kunnen yan majalisar tarayya wanda yanzu ma haka ke neman gwamnati ta dau mataki kwanar ba da muka male shi ke wakiltar mazaɓar michiga da madagali a majalisar wakilai shi ya sa jiya majalisar tarayya wato house of representatives na sponsor motion a eh, federal government federal minister koma da wa wannan gadaje kuma banda yana ɗin har yanzu a suke bada umarni a gwamnatin tarayya ta je ta yi yadda za ta yi ta kawo kuma haka eh, abdulaziz in ka ga da wahala mutane ne da kansu suke fito suna gyara Jilai. To sai dai kuma ita ma sabuwar gwamnatin jihar Adama ta ma sha alwashin magance waɗannan matsaloli da al'ummomin ke fuskanta kamar yadda gwamnan jihar Muhammadu Bindo Jibrila ke cewa. Mun zauna jiya mun yi mitin da shugaban kasa da wanda ma shi Lamido Adamawa shi ma yana cikin wannan mitin da muka yi. So don haka eh, kamar yadda na ce wannan gwamnati gwamnati ne na talakawa. Ku kyautata wa talakawa Adamawa domin hakkinku yana kanmu. mun da kuka zaba ya kamata mu zama bayin talakawa ne mu yi musu aiki in mu yi muku aiki mu kuma Allah zai biya mu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya Mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta To Allah ya kyauta kada a shagala har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma agogo ce karfe 1 da minti 20 da dakika 25 na tsakatare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekara guda da watanni biyu a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta fara ɗauka na shawo kan kungiyar. Makon jiya mun yi alkawalin bayyana muku abin da ya kawo cikas a yunkurin gurfanar da waɗannan mutane uku da suka yi wa Hauwa fyaɗe a jihar Filato gaban kuliya. Sai dai A cikin makon da ya gabata batutuwa uku suka taso da shirin ya ga zai dace a taɓa su da ɗumi waɗanda suka haɗa da batun tasirin ma'aikatar harkokin mata da inda masu fafatukar ganin an ceto 'yan matan Chibok suka shiga bayan shuɗewar gwamnatin Goodluck Jonathan da kuma batun miƙa sunan shugaban makarantar sakandaren Chibok Hajiya Kumbura da aka sace 'yan mata a ƙarƙashinta da gwamnan jihar Borno ya yi da shirin bata mukamin kwamishinan ilimi a jihar. To domin tattauna waɗannan batutuwa yau ina tare da hajiya Zainab Marshall da kuma Mrs. Master Tabgun dukkan su masu fafutukar kare harkokin mata. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. haji hafsa ta fara da tsokaci kan tasirin ma'aikata harkokin mata da ake raɗe-raɗin cewa yana yiwa a haɗe ta da wata ma'aikata. Har matan na farko da ake yi wato ba sa taɓuka komai sai dai su raka tsawaye biki ingila ko amerika ko za a yi celebrating in wani abu inda suka sa gaba ke saboda su tara kuɗi a aljihansu to ni a ra'ayi na tun da yanzu an samu sabuwar gwamnati kamata ya a samu mutanen kwarai a saka a cikin ministry ina kar a toshe ta idan aka toshe ta to an yi wa al'umma gaba ɗaya kenan saboda idan duk harkoki na duniya idan mace ba ta bayan shi kuma idan mace ba ta yi abin kirki ba a ciki to zai shafi duka al'umma gaba daya saboda haka ne ba na goyon bayan a rushe eh, abin nan din mata yawa to bari mu koma ga ita mrs master tabgun abubuwan da ya shafi harkokin mata to sai ka ce wannan ma'aikatan matan ita ce ya kamata a ga ta yi gaba wurin yayatawa ko kuma neman sauyi game da al'amuran da suka shafi mata mun jima muna batun yawan fyaɗe da ake yi amma sai dai ki samu waɗansu ƙananan ƙungiyoyi su ne suke ja gaba ko kuma suna tsayin daka domin ganin cewa an samu sauyi amma ba ma'aikatan mata ba to haka kuma batun 'yan matan ci ɗin baki ji ma'aikatan mata ta ce ufan dangane da wannan batu ba. Eh to ni dai a ra'ayina ba zan so in yanka cewa ba sa komai ba kila dai ba sa yi daidai yadda ni muke zaton abinda mu muke zaton su yi ya kamata su yi sai dai kamar yadda ita hajiya ta faɗi ne kin ga yawancin wayannan abubuwan akwai ƙungiyoyi da yawa yadda kika faɗa suna wannan gwagwarmayan amma ya kamata tun da wannan ma'aikata ita ce ma'aikatan mata da yara ya kamata su ne su tsaya su fito su yi tsayin daka ya kamata a ƙara ƙwazo amma domin a ce wai a sauke wannan ma'aikatan ga baki ɗaya ban samani za a yi ma matan najeriya adalci ba domin kamin wannan lokaci shekarun baya mun san yadda mata ba su da abin da bature zai ce voice eh, mata we had no voice in government a lokacin da aka kafa wayannan ma'aikatan mata din tun da an riga an cimma burin dalilin da ya sa aka kafa wannan ma'aikatan so ya kamata yanzu kuma mu tsaya mu duba ai abubuwan da suka shafe mu meye suka fi shafi mu meye ya fi mana zafi ya kamata wannan ma'aikatan ya fito ne yanzu a fara chanting program inda kika ce menene ajandar menene muke so mu as mata na Najeriya me muke so mu yi yanzu ya kamata mu tsaya mu chanting meye kuma muke so daga nan zuwa shekara biyar ko daga nan zuwa shekara goma me ya kamata kuma mu tabbata mun yi a madadin matan Najeriya. To Hajiya har yanzu dangane da batun sace 'yan matan Chibok din nan. a cikin makon nan abin da ake ta muhawara a kai a dandalin sada zumunci shine batun ba da sunan shugabar makarantar sakandaren cibok da aka sace 'yan matan a hannunta da gwamnan jihar borno ya yi a matsayin wadda za a ba kwamishinan ilimi ta jihar inda kusan dukan waɗanda suka yi sharhi akan lamarin suke cewa bai dace ba ina za dangane da wannan da farko da alheri a guri na yan najeriya halin ne wannan ko ba ma laifin mu inda wata ƙasa ce lokacin da abubuwan da suke ta faruwa da mutane da yawa sun yi rizayi sun bar aikin su musamman security da ita kanta principal din makarantar so a waje na ne a ra'ayina ba ta wannan mukami da aka yi za a dube shi da fuska je na farko dai ko dai an ba ta wannan mukami saboda da akwai bakin bakinta a cikin yadda aka yi aka saki yan matan ne saboda haka aka ba ta wannan mukami ko kuma shi wanda ya ba ta mukamin yana son neman suna ne na kansa a ce ya yi domin ta ya ba matan nan eh, mukami abin da ya kamata a yi ma san san kamata a yi resign daga cikin profession saboda a lokacin ta ne aka yi ɓarnar da ba a taɓa yi a Najeriya ba inda aka ɗauki ƴaƴan mutane fiye da ɗari biyu aka ɗauke su a cikin manyan motoci aka fita da su aka fita da su tana ne me take kamar yadda kwari suke ɓata haka yaran ne suka ɓata saboda haka ina ba gwamnati shawara ne maza zai janye sunan masu nan kuma ita ma ina kiranta in ta san darajar kanta da sarar darajar 'ya'yan da aka sace to ta daina cici ta nemi wani aiki daban ta shige shi amma ba na koyarwa ba shi ne ra'ayina Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Hafsat Marshall da kuma Mrs. Martha Tabgun dukansu 'yan fafatukar kare hakkokin mata. sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. To madalla sai dai ba za mu samu daman kawo muku karatu daga Kur'ani mai rigima ba sai a shirinmu na karhe takwas in Allah ya nuna mana. kafin mu ga labarai amma wannan kara a takaice. shugaban amurka barack obama ya ce daga yanzu gwamnatin amurka ba za ta tuhumi iyalai amurkawa da laifi ba idan suka nemi cima jituwa da 'yan ta'adda masu sace mutane ko suka biya kudin fansa don kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su an yanke hukuncin kisa a hukumance ga wanda ya kai harin bom ɗin nan yayin gasar gudun fanfalakin birnin boston zokar sanayef saboda mummunan harin nan na shekara ta 2013 wanda ya sanadin mutuwar mutane uku da kuma raunata wasu 264 mataimaki na biyu na shugaban kasar burundi ya tsere daga kasar ya kuma yi yitar da yunkurin shugaba fiyar nkurunziza na yin tazarci shugaban faransa francois hollande ya ce ya buga waya ma shugaban amurka barack obama jiya laraba don tattaunawa kan zargin cewa amurka ta leko asirin shugabannin faransa ya ce obama ya sake jaddada alkawarin tseda duk wani aikin leƙen asiri tsakaninsu to ma da takaitattun labarin mu kawo karshen shirinmu a wannan zangon amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga ahmed ibrahim na gidan malam alkali kwantakuranin da so mahaifinsa malam ibrahim wanda ya rasu shekaran jiya a garin mina allah ya ji kansa da rahama haka shi ma dan ladi auna tsohon rajistaran fc kwantagura muna mai ta'aziyar rasuwar diyarsa rukayyatu allah ya ji kanta da rahama yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa da cubahiru ne da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya malama zainab ni ladan ibrahim awa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.